game da wannan ƙari da gwamnati ta ce ta yi za mu iya cewa ya zo a latti sannan kuma ba wadatacce ba wuraren watan takwas na waccan shekarar da ta wuce muka rubuta ma gwamnati takarda cewa mun tsaya mun duba albashinmu tun farkon da aka sa shi, yanayin canji na tattalin arziki da canjin dala da tsadar rayuwa mun duba cewa albashinmu in ba a maida shi ya kai kashi ɗari biyu ba a kai yanda yake ba za mu koma yadda muke can baya ba wato shekara dubu biyu da sha hudu kenan kafin a cire tallafin man fetur to da aka cire tallafin man fetur in kika duba in ba a mame da albashin kashi ɗari biyar da hamsin zuwa ɗari shida ba ba zai ma koma yadda yake da ba bare a ce an ma kari ita wannan dubu ishirin da biyar da kika gani wai allowance ne wanda mun lissafa musu allowance allowance kusan guda hudu shine aka ɗauki guda aka ba da dubu ishirin da biyar duk bayan wata wuro za a ba mutum dubu ishirin da biyar don ya je ya sai wai lab coat ko wani ko kayan da zaka sa na aiki ba wai karin albashi ba ne sannan kashi ishirin da biyar kuma na albashi da aka kara ya za a hada shi da canjin rayuwa saboda haka mu dama mun gaya musu tuntuni za mu iya ansan kashi ɗari biyu. shi ma ba wai don ya isa bane kawai don muna duba halin da gwamnati take ciki ya za a yi ana maganan karin 114 ga wayansu wayanda su ma ba ma matsala ba su ma da matsala albashinsu kowa ya sani ya linka na mutane sama da karamin linki shine so hudu so biyar kana kara musu 114 sai mu da likita yake kwana ya wuni ba inda zai je ya wuni yana ganin marasa lafiya ba damuna cikin rani cikin komai za a kara mai 25 to gaskiya mu ba za mu ce mun aminta da shi ba dama mun gaya musu ko da sun yi mu dai kungiya mu ta likitoci masu neman kwarewa ba mu amince da shi ba saboda ba abin da muke so ba kenan ba wai ya ƙara mana ma albashin ba albashin mu darajar shi ya koma yanda yake da shekara tara baya wannan ba sa cikin dalilan mu abin da muke so a yi mana don mu janye yajin aiki su sun san abin da muke so wanda za su iya yi a yanda suka yi wannan din a kwana guda za su iya yin su a kwana guda saboda halin da mutane suke ciki su sauran za mu iya zo mu komawa mu je mu mu zauna a teburin shawara a hankali a hankali mun san yadda ƙasar take ciki sai mu bi su a hankali duk lokacin da aka samu lokaci aka yi su amma akwai short term demands din mu sun san su guda biyu ne in dai suka yi mana za mu koma yajin aiki kuma muna roƙon gwamnati ta duba halin da mutane take ciki talakawa da mu kanmu ma'aikatan lafiya halin da muke ciki ta yi abin da ya dace